baki mai yanka wuya. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana irin matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta. sanadiyar tsarin babban bankin Najeriya na sauya fasalin wasu kudaden ƙasar. yayin da kuma za mu ji matsayar wannan tsari a fuskar doka. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka alkawarta muku a makon jiya, za mu kawo muku ra'ayin masana shari'a dangane da sabon tsarin gwamnatin Najeriya na sauya fasalin takardun kuɗin ƙasar. Lamarin da wasu masu fashin baƙi ke cewa ya jefa 'yan ƙasar a cikin wani mawuyacin hali, wanda kuma ake hasashen kan iya kawo cikas ga gudanar da babban zaben ƙasar da aka tsara gudanarwa 'yan kwanaki kalilan masu zuwa. To sai dai kafin nan bari mu leƙa da ku a babbar kasuwar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Inda muka tattauna da wasu matasan 'yan kasuwa biyu masu suna iri ɗaya, amma kuma da ra'ayi bamban kan wannan lamari na canjin kuɗin. Duk kuwa da cewa sun yi muwafaƙa kan cewa lamarin ya yi sanadiyar tsayawar lamuran kasuwanci. Sunana Yusuf Muhammad Bello, Sokoto Central Market. Muna tare da kuma. Sunana Yusuf Muhammad wanda aka fi sani da Yusuf Kwalto. Na tarar da kuna tattauna musamman dangane da sha'anin tattalin arziki da kuma wannan tsari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi na sha'anin fitar da kuɗaɗe. Menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari da kuma irin yanayin da ake ganin kamar mutane sun shiga saboda shi? To magana ta gaskiya ni dai ra'ayina a gani na daidai na kuma ci gaba na gare mu ga ƙasarmu. Me yasa kake ganin ci gaba ne? Me wani irin ci gaba? eh to idan ka diba yanayi na rayuwa yanzu ana samun ci gaba game ga abubuwa da yawa idan ka duba kasashen waje kamar inda an ka ci gaba za ka ga karamcin kuɗi shina da tasiri sosai sai haga kuma transfer irin transaction harkar transaction ta yi yawa ko ina sannan kuma abin da ni yana burge ni sosai saboda ba wai dole sai mutum ya ɗauki kuɗi ba ya yi yawo da su ya je inda duk zai je yana tare da kuɗi kawai idan mutum na da atm ko yana ɗauke da wayar shi zai iya sayan duk abin da yake so ko kuma ya ba da atm ɗin shi ya biya buƙatar shi to malam a naka bangare menene ra'ayinka kai kuma dangane da watakila ra'ayin da shi yusuf ya bayyana lallai ni a nau ra'ayi gaskiya wanga abin ni ya taɓa ni bai min daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane wayanda aka shi yau na fito in sha shayi duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba ala dole kuma shi bai da akawun din da zan yi masa transfer kaga ni wannan abin ya taba ni bai min daɗi ba amma bisa ga abin da ya faɗa cewa za a yi koyi ne kuma za a bi sahu ne na wasu kasashe waɗanda su ma ai suna da karancin kuɗi a sai dai kasuwanci ya koma ta hada-hada ta na'ura baka ganin watakila lokaci da najeriya za ta shiga wannan eh to amma su ga inda sun ka saba kaga abin zai fi yi musu sauki to mu kai tsaye ba mu saba da abin ba abin ya hatsu muna kwatsar to kaga mu za mu shiga wani dan yanayi amma kayan mu saba abin na da wahala saboda mu Najeriya mun bambanta da wata ƙasa a kawo mun abu kai tsaye abin ga to zai dan taba mu koda abin ya zama alfano na gare mu daga baya Malam Muhammad kai kuma ka ji abin da ya ce cewa wannan abu ya jefa 'yan Najeriya da kuma irin lokacin da yake ganin kamar bai kamata a ce an kawo shi guda ba me ra'ayinka akan wannan? To, a wa gani lokaci ya yi. Dalili na kuwa shine matsawab a ce ba a yi abu ba, ko kuma ba a fara abu ba, to babu lokacin da za a yi ne. Kawan misalin da ya kawo na cewa wai ya zo sayan shayi to kaga ba ma daidai na a ce mutum yana da sana'a ba a ce ba shi da akawun. to malam ya kake kallon dalilin da suke bayarwa na cewa a wannan al'amari an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin najeriya da ake ganin ya durkushe wanda ya sababa hauhawar farashin abubuwa da kuma taɓarɓarewar daraja ita kanta naira mm, to a yanzu abona gashi nan bayani ba sai an gaya ma komi ba yanzu ai magana da muke cikin kasuwa na muke ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu da yau ka dibi kasuwa ga ta nan ga yadda take mutane zazzaune suke kasuwancin su bai ci gaba ba ga kowa nan zazzaune kowa dai na roƙon Allah shi kawo sauƙin wanga al'amari amma ni dai ban ga yin wanga abu ba saboda mi babu sabbin kuɗin da aka nuhin isashi ga mutane a gaskiya wannan abin mu babu abin da zama cewa sai dai Allah ya sauwaƙa masani shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo umar ya yi mana fashin baki kan matsayar wannan mataki na gwamnati a daidai wannan lokaci ta fuskar doka na ɗaya wannan matsalar kuɗi tun farko ba a yi abin da ya kamata ba don jama'a ba su manta ba lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba kuma ta magana cewa shi gwamnan babban bankin najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba wannan babban bankin najeriya ya yi tsalle ya ce ai shi ya samu amincewar shugaban ƙasa 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba to a nan wurin karkashin dokokin ƙasa an karya dokar ƙasa kuma kuɗin da aka kashe wajen shi kan shi buga ma kuɗi ɗin shin yana a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 ko babu in ba a sa cikin kasafin nan ba shi ma ɗin nan an yi haramu an yi abin da ba daidai ba to da ya zo aka zo aka yi wannan abu ministan kuɗi ta yi shiru wanda ya kamata a ce tun da karkashinta babban bankin najeriya yake da sa hannunta da saninta kuma akwai hukumar gudanarwa ta shi babban bankin najeriya ba a tuntuɓi hukumar gudanarwa ba wato board of governors ko board of directors tsigau ya je abin shi shi ɗaya ya samu amincewar shugaban ƙasa to ta ganin ma karan tsaye ne ga dokokin ƙasa sannan idan muka yi la'akari da sashe na dokar najeriya sashe na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya wato manufofin tattalin arzikinmu to manufofin tattalin arzikinmu shine a yi abu wanda zai kawo nagarta ya ba mu najeriya suna mai kyau ya kawo sauƙi ga al'amura ya kuma tabbatar da bunƙasar tattalin arziki aka zo aka kawo wannan abu ba a la'akari da sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya da ya ce yancin ƙasar nan ya tattara ne ga talakawa ba a la'akari da yaya sauƙin wannan abu ko wahalar shi zai zo ba aka zo aka ce an ƙayyade wata uku a wata uku ɗin nan wata biyu na farko babu wanda ma ya taɓa ganin kuɗin sai a wata ɗaya na ƙarshe aka fara ganin kuɗin da aka fara ganin kuɗin kuma ba kowane asusun ajiya wato atm yake ba aka bullo da ka'idoji waɗanda ƙa'idojin nan ƙa'idoji ne masu wahala alal misali ba za ka je bakin kanta ka miƙa kuɗi a baka canji ba dole sai ka je banki bankin kuma sai kana da kasa a asusu ka fito kuma ka cire ta atm ka tafi da sauransu ƙasashen najeriya akwai sama da mutum miliyan 38 waɗanda ba su da ma asusun banki bayan nan kuma akwai ƙananan hukumomi da dama waɗanda ba su ma da ma banki kamar misali in ka ɗauki gaba ɗaya arewacin jihar kano ba su da banki gaba ɗaya arewacin jihar borno ba su da banki to kaga nan wurin cincirindo da za a rika yi da wahala abin nan zai sa 'yan wanki su rika wanke mutane ko ba 'yan wanki ba ma fargaba da firgici da tashin eh, hawan jini da zai samu mutane wannan ba wurin abu wanda ba mutane ne waɗanda suke na ƙauye sana'a suka sani da kasuwanci da aikin noma da su da kiwo su ne suka sani ba su san su ɗauki kuɗi su kai wai banki wani ya ajiye musu ba to aka zo aka karo wannan abun gaba daya aka zo kuma aka ce ga lokacin da za a ƙayyade ƙayyade wannan kuma ta taho kuma ita kanta ma kaman da neman rashin hankali da neman rashin wayo saboda majalisar dattawa ta ƙasa su ne wakilan jama'a daidai da hurumi na sashe na hudu da goma sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya su suke da dama na a saurare su a matsayin wakilan jama'a suka ce a ɗaga wannan abun a bada mafi karanci wata shida babban gwamnan bankin najeriya ya hau ya kememe ya ce ba zai kara ba sai da aka yi ta kai ruwa kamin shugaban kasa ya ce an kara kwana goma wanda kwana goma ma ba canza zane za ta yi ba domin ba za ta canza wani abu ba talaka dai shi ke shan wahala saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc